الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ga iko ne da yarda sai da amincewa sai ya sake nuna muna wannan rana ta asabar sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar meladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam idan haka ta tabbata a wannan masallaci mai albarka wanda aka samu suna da masallacin sultan sa'ad inda babban malaminmu a doktor jabir sani mai hula yake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda kamar yadda muka gani a jiya da yau wato buzurra sun kama shi amma gobe wa yanzu insha Allah ta'ala wato yana nan don ci gaba da wannan aikin nashi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shige muna gaba yayi muna yayi muna jagora ga wannan aikin ya sa mishi albarka shi kuma malan wayannan ayyuka da yake gabatarwa Allah ya saka mishi da alkhairi wace albarka da tamu ga baki daya innal ladina sabaqat lahum minnal husna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladina sabaqat lahum minnal husna idan ba a manta ba wato a ce mun karanto su ayoyi wayanda wasu suna magana akan abin da ya shahi alkiyama inda muka ambata cewa wato a labarin wasu jama'a da yanayinsu wato han muka kawo ga wannan gaba inda malam yake cewa wato kasancewar akwai a cikin tsalihai, ko kuma cikin bayan Allah akwai wayanda ake musu bauta wato ba su ji ba ba su gani ba ma'ana ba tare da sun sani ba muka ce daga ciki akwai annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam sannan akwai uzairu akwai mala'iku wayannan dukkaninsu akwai wayanda wato ka yi musu bauta sun doke su a matsayin wato abin nan a matsayin allola gare su wanda wato mun san akwai mutane suna bautar abubuwa daban-daban wayannan su in muka diba ma wato sun dan yi kusa-kusa ga abin nan wato rashin tunaninsu na bauta wani Allah akwai waɗanda su shanu suka bauta ma za ka ga kamar irin wuraren indiya akwai wayanda su shanu su an matsayin allola gare su akwai wani daga cikin su cikin labarin cewa shi wata wata wato baicin nama najeriya sai ya ka tambaya ce wato miyarsa sai ya ce saboda najeriya ana yankan shanu kuma ko da wasa wa bai yadda ya ci abin ya kabauta bauta ma za a ga akwai wasu shaitan suka bauta ma ana kiran su wato abadatu shaitan saboda suna ganin shi shaitan a dadewa ce duniya wato an fare shi bai kamata irin abubuwan da aka ambata wa game da shi a mai wannan irin walakancin ba su kuma irin egypt an ce ana samun sunansu abadatu shaitan wato masu bautar shaitan akwai wasu su kuma wato bera suka bauta ma ita an matsayin Allah gare su to kaga wayan ga ka bautar annabawa in muka diba su ma babu hankali tare da su amma sun matsara wato wayannan ku kasancewa su wayannan wato bayan Allah wato ane musu bauta ba tare da sanin su ba kuma a baya mun karanta cewa wato da masu bautar da waɗanda aka wa bauta Allah madaukakin sarki yace duk za su zama wato makamashin wutar jahannama saboda haka Allah madaukakin sarki wato ya toge waɗannan yake cewa innal ladina sabaqat lahumul husna hakika waɗanda wato kalmar yabo ta rigaya gare su minna daga gare mu almanzilatu wato shine daraja kamar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam kamar mahaifiya tai kamar uzairu waɗannan kamar mala'iku da munka ambata Allah madaukakin sarki yace ulaika mub'aduna anha waɗannan kam wato mub'aduna ana nisantar da su an hawa daga wuta su ba za su shiga wuta ba saboda abin da aka yi musu na bauta ba su san da shi ba ba su da alaka da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce la yasma'una hasisaha wato ba su majin sautin ita wannan wutan kwata-kwata wahum khalidun Allah madaukakin sarki yace su madawwama ne fi mashtahat anfusuhum ga abinda wato rayukan su suke marmari min al naim wato na ni'ima ita ce wato aljanna na'am la يحزنهم Allah madaukakin sarki ya ce fazabul akbar wa tutashin hankali al-akbar wanda yake mafi girma la yahzuluhum Allah yace bi bakanta musu wato rai shi na mun ka ba da misali jiya kamar a ce wani abu na yabbace kuma an tabbatar da nan cikin mutanen da an zaune wurin na yabbace aka bida ba a gane shi ba sai aka ce to a ɗan binciki jama'a muka ce wanda duk yake da gaskiya wato shi bai ma abun nan hankali ne bai ma tashi rayuwa sai ba ta baci ga a ce a yi bincike saboda haka su akan wannan bautar da aka yi musu kasancewa wato ba su san da wannan bautar ba Allah madaukakin sarki ya wannan firgita ba ta ma abun nan ba ta tsorata su wata talaqqahumul mala'ikatu sannan Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku wato na marhaban da su ma'ana suna lale lale da su inda khurujihim min al-qubur lokacin fitowarsu daga cikin kaburbura ya ƙulu na lahun wato suna ce musu haza yau muku lazi kuntum tu'adun wannan shine yinin da aka yi muku alkawali fi duniya a duniya aka ce idan kun bi Allah maɗaukakin sarki kuka yi hakurin waɗannan wahalce-wahalce na duniya a cewa to za a yi sallola za a yi abin nan asuba kana cikin kwana a tayar da kai lokacin azhar ko cikin sanyi ko cikin zahi haka la'asar haka magariba haka isha'i a ce a tafi makaranta a gane yadda aka gabatar da addini a je a yi kasuwanci don a samu kuɗin da za a tsayar da wato rayuwa ta tafi yadda ya kamata a je a sadar da zumunta a je a yi duk wani abu da ya kamata wanda wato zai taimaki mutum ga rayuwa ta ya saita mai ita don samun wato abin nan shiga aljanna duk ya yi hankuri wato ya jumri ya ga wasu abubuwan da ya ka bukata amma kasantuwarsu haramun na dole wato ba zai aikata ba yana son su amma kasantuwa haramun na sai ya kange rayuwa sai ya yi hankuri a kan alkawalin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muna gaba ɗai na shiga aljanna to lokacin da suka zo sai Allah maɗaukakin sarki wato ya ambata musu a abin nan mala'iku su tarbe su su labarta musu cewa haza yawmukum allazi kuntum tu'adun wannan shi ne yinin da aka yi muku alƙawali wato a duniya cewa tun kuka bi Allah maɗaukakin sarki ku za ku samu babban rabo ne shiga aljanna na'am يوم وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله مدوكين سركي يتي واتو اذكر يوم نطوي السماء كطي السجل sai zan wato yau mutum nan mansubi na bi wa abin nan uzukur muƙaddaran kablau sai zan uzukur wato ka ambaci na ɗawi samaa wato yinin da muke naɗe sama wadda saman da muke kallo wadda wato ba mu taɓa ganin iyakarta ba ba mu taɓa ganin ta yi wani abu na razana ba ba mu taɓa ganin an ce ta ƙyage ba ta ɗan raunana a yi mata filista ko wani abu da ya kama da wannan Allah madaukakin sarki yace to ka ambata musu ranar da zamu naje wato ita wannan sama ka tsayin sijil wato kamar yadda ake naje takarda ga wasu abubuwa wato na da aka yi rubutu kamar an yi rubutu ga wasu takardu sai a naje takardun nan Allah madaukakin sarki yace wannan ranar ta kiyama kamar haka nan gaba dai wato zamu wasama ashe kaga ranar kiyama rana ta da bai kamata a ce musulmi ko dai rana ya mance ta ba in dai wakka sama daga cikin abubuwan da zai gudana wato za a nade ta yadda aka nade takarda ko yana da kyau a ce musulmi ya nemi wato wannan sama abin nan wannan tashin alkiyama cikakken tanadi don samun tsira a wannan ranar asijil wato malam yake cewa ismul lissahifa wato abin nan suna ne na as-sahifa takarda li'annahu ma'rufun fil lugha dan wannan wato abu ne wanda aka sani ga lugar larabci wakila wasu malamai suka ce wato as-sijil abinda aka nuhi da shi wato wani mala'iki ne yake sama ta uku kamar yadda imamu suddi ya faɗa wato a cikin abin nan kamar yadda imamu tsabari ya kawo a tafsirinsa ya jingina wannan ga magana ga imamu suddi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri wakila wasu malamai suka ce ismu katibul li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan as wato sunan wani marubuci na daga cikin marubutan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lilkutub wato da an kace ga abun nan a takardu ko littattafai wato a jam'u kitab kama huwa fi qira'atin wato jam'i ne na kitab kutub kamar littattafai da yawa kitab kuma wato guda kamar yadda abin nan wato imamu hafs da hamza da kisa'i da khalaf wato suka karanta shi da wa kafin zamma sannan wa ta'un abin nan ita ma a yi mata zamma kitab sauran makaranta kuma wato suka karanta shi da yi ma ita wannan kafin kasara a yi mata'un fataha sannan a sa alif bayan ta'un kitab haka sauran wato makaranta suka abun nan suka karanta shi kamar yadda muka ji mu ya karanta malayin ce ai sahifatu bin adam wato takarda ce ta dan adam inda mautihi wato abun nan lokacin rasuwa ta yi Allah maɗaukakin sarki yace kama ba bada'ana awwala khalqin kamar yadda wato muka fara halitta min adamin bayan babuta nu'iduhu hutu haka za mu mayar da ita wato Allah maɗaukakin sarki duk halittar da yi gaba ɗai bai dibi design aka cewa bai dibe shi ga kowa ba sabanin sauran duk abubuwa wato da za mu ga wato turawa suna halittawa suna abun nan suna kagawa suna kerawa to za mu ga wato duk sai sun dibi wani abu ɗaya daga cikin halittun Allah wato sannan su abun nan sannan su yi shi kamar suna cewa suna ba da misali in mun ka dibi wato irin abun nan siffar jirgi za ka ga wato yana kama da wani kili wanda aka ce makarayi wanda za ka ga wato kamar siffa haka nan yake kamar irin motocin ga wato ya kulkula wadda aka ce ma ya bushiya dori to ita ma in ka dibe ta za ka ga wato ta yi kama da bushiya wadda wadda mun ka to haka idan ka dibi wato abubuwa kamar ga waya da muka amfani da ita yanar gizo to ai kamar mun dai san irin yadda gizo ka abun nan wato abin nan jan zare wato ya kai shi wani wuri ya zan yana amfani da shi Ku za mu ga duk wani abu wato wanda mutum zai yi in ka diba wato ya dibi wata halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yi kwaikwayonta ya kera wannan abin da ya kasu ya kera amma shi Allah maɗaukakin sarki duk wata halitta da ya yi wato baya da bukata ya dibi dizayin din da wani ya yi wato ya abun nan ya aiwatar da shi to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce kama ba da ana awwala halkin kamar yadda wato muka harar da halittu min adamin bayan babu su nu'iduhu Allah maɗaukakin sarki ya ce wato haka za mu mayar da su ma'ana duk wani wanda ya mutu tun lokacin annabi adam alaihi salatu wassalam har zuwa wayanda za su mutu a ƙarshe to gaba ɗaya Allah madaukakin sarki zai tattara su a fitar da su kabari a maishe su wato yadda suke wannan abu ne mai sauki ga Allah madaukakin sarki kuma mu kwantar da hankalin mu dai mu iya gano wannan yanzu duk Najeriya kila har yanzu ba a samu wanda ya mota ba amma saboda wato yau da gobe idan an ka kawo ta za ka ga wato wayan da ka haɗa ta mu ne muke haɗa ta in mashin na za ka ga wato mu ne ka haɗa shi in ma wani abu ya warwace ko wani notu ya babbanye za ka ga wato wanda yake baka bakanike masani ga abun kai tsaye za ka ji ya ce maka abu za ya samu matsala kuma da an diba za a ga wannan abun ne kuma da an maishe shi wato sai abu ya tahi kai tsaye babu wata matsala to kaga in mutum wato zai iya gano irin waɗanda abubuwa ya gudanar da su yadda ya kamata to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya yi mutum ɗin ya yi duk abin nan abin da ma mutum ka yi wato duk bayi ne na Allah kaga wannan bai kamata a ce ya zama wani abin mamaki ga mutum cewa Allah yana tayar da halittu wato bayan ya kashe su Allah madaukakin sarki yake cewa wa'adan alaina wato wannan alƙawali na muka tsora maka mu wannan wa'adan wato an nasbance shi da abun nan wa'adana wanda shi wa'adana din za a ƙaddarta shi wato kenan wa'adana wa'adan mun yi alƙawali alƙawali wanda wato muka tsora makan mu na tabbatar da wannan sai ya zan mu'akkadun limadmuni ma qablahu ya zan wato yana karfafar da abin da ya gabace shi wato shine nu'idu hudin nan ya zan wato wannan yana karfafar da shi ce wanda Allah madaukakin sarki yayi zai mai da halittu wato bayan abun nan bayan ya hali abin nan bayan an mutu gaba ɗaya za a mayar da su yadda suke Allah madaukakin sarki yace wa'adana wa'adan wato mun yi alkawali alkawali akan tabbatar da haka sai zan wa'adana din nan wato zai karfafar da abun nan abun da ya gabace shi inna kunna fa'ilina ma wa'adana Allah ya ce haƙiƙa mu wato masu aiwatar da abinda muka yi alkawali ne ba wani abu da zai hana akwai hadisi da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku mai da hankali innakum tuhsharuna ila Allah hakika ku za a gargada ku gaba ɗayan ku a mai da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba takalma ba tuwahi ba kaciya irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Aisha radiyallahu anha take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mata da maza za a haɗu wannan rana babu wanda wato yake da taggo babu wanda yake da wando ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata yake Aisha ki kama kanki wannan gumurzu da za a yi wato ya yi ƙarin han mutum ya kula da mace ba ta da sutura ko ka kula da namiji bai da sutura ko yanzu wato an kai wata gamamma ba ka ma iya gane wato kana da sutura ko wangana a kusa gare ka namiji a kusa gare ka ko mace ba ka iya ganewa to ballantana wannan yinin da an ka sha karanto muna ayoyi irin abubuwan da za a gamu da su da wahalhalu wanda har sai an nemi ceto ga annabawa da yawa su kuma annabawan nan da aka ambata duk wanda aka lalago ya ce a yi gawa ne mu diba irin matsayin kowane annabi daga cikin annabawa amma saboda irin firgitin wannan yinin za a lalabo wanga ya ce ku ta yi inda wa ne. a lalabo wanga ya ce ku ta yi inda ne. a lalabo wanga ya ce ku yi inda ne. har a kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ce ni nike da wannan ni aka tabbatar ma wannan kuma ko shi sai ya tahi ya yi hadanci ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya roki wannan a tabbatar da shi kaga wato yini na da bai kamata muna wasa da shi ba ko kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tabbas wato za a tayar da ku ba ta kalma ba ka abin nan ba sutura ba kaciya kama bada ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda wato muka fara halitta haka zamu mayar da su ai zamu ga duk wanda aka haifa ba mu taba samu a tarihin duniya ba wanda aka ce shi gashi an haife shi da taggo ne da wando da hulla da takalma ko an taba samu ولقد na قرآن Allah madaukakin sarki yace yau gashi wala qad wallahi qad jitumuna qurada haqiqa kun zo muna ku wato ku kadai menene laqad jitumuna qurada haqiqa kun zo muna wato ɗaiɗaiku kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku farkon lokaci to haka za a kasance yadda baka zo da komai ba duniya haka za ka koma ba za ka koma da komi ba saboda haka da ka ga Allah ya baka dama ta dukiya to kai kokari wannan dukiyar ka sarrafar da wato ka so mai tsoka cikin taimakon addinin Allah shi abin da zai taimake ka duk wayannan abubuwa mun sha karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da aka tattali mutum wato aka sai da shi kabari abubuwa guda uku za su rake shi na farko dukiya ta yi za ta raka shi yan uwa ne za su raka shi tare da aiki ne wato su uku kenan da dukiya ta yi da yan uwa ne duk za su dawo za a bashi wato daga shi sai aikin da ya aikata saboda haka wata rana aka kawo wata akuya gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wato an kai sadaka da ita sai kawa guda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tambayar Aisha ina sauran akuyan nan tace mai ai duk an rabe saura kawa guda yace ai duk akuya na nan wagga kawa kawai abba ta mu ba saboda haka duk wani abu da ka tara ma magada to in Allah ya yi maka arziki cikin magadan nan a samu wanda zai dan ɗibi dukiyar nan yana sadaka wato ya maka addu'a akan wannan abu amma wani daga ranar da kan mutu wato shi kenan ya mance da kai yanzu ya shiga tunanin abin da zai samu waɗanne hanyoyi zai bi don shi ma ya yi kuɗi in ba a yi hattara ba wato ya mance da kai saboda haka annabi sallallahu alaihi ya ce wato za a tayar da ku ba takalma ba tuwahi ba kaciya kama bada ana awwala khalqin nudidu a wani waje Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu wato kaga alif da lam din gada da yake cikin annasu ya gada kowa da kowa ba ke bi kowa ba inna wa'dallahi haqqun hakika alƙawalin Allah gaskiya ne duk abin da Allah ya kwaci ba wani wanda zai tashi tabbatacce ne ko ka yadda ko kanka yadda wato haka take Allah ya ce fala ta gurran na kumul hayatun duniya kada wato rayuwar duniya ta ruɗe ku ku hita batun bautar Allah, ku hita batun zuwa makaranta, ku hita batun sadar da zumunta, ku hitabatun duk wani aiki na alkhairi ku bi duniya Allah ya ce kada ku bari wato wagga rayuwar ta duniya ta ruɗe ku ba komi ce ba mun san akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wagga duniyar da kuke gani inda ta yi darajar fiffikin sauro da Allah bai shayar da kahiri ita ba ko da madal guda na ruwa da Allah bai shayar da kahiri ita ba kaga she in ka doke ta sama-sama wato yanzu yanzu wagga 2019 da muke ciki to yi wani filanin wato na shekara 30 masu zuwa ko 25 masu zuwa to ka sassauto ba mamaki cikin awa uku ko hudu ko takan goma sha biyar za ka rasu saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa fala tagurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta ɗoke muku hankali ku bar Allah subhanahu wa ta'ala ku dawo ku bi Allah madaukakin sarki wala ya kurrannakumul garur Allah ya ce algarur wato mai rudattuwa shine shedan tunda ya taɓe son ya kai kowa ya tabe Allah ya ce wala ya qurrannakum kada ya rudat da ku billahi ya raba ku da Allah subhanahu Ta'ala.

Allah maɗaukakin sarki yace inna shaitana lakum aduwan hakika shaytan maki ne wato gare ku bai fi zuwa aduwa Allah maɗaukakin sarki yace ku riƙe shi a matsayin maki kada ku taɓa dokar wato yana son ku koda da kyattawan kira ne inna ma daɗo hizbahu kawai shedan yana kiran wato runduna tai a kowane lokaci wato don su zamo cikin waɗanda za a sakawa wuta shi kullum wato guri na yana, ai ire-iren wayannan ne kuka gani wato a musulunci akwai wayanda aka cewa ga abu kaza na shari'a ba a karɓar shaidunsu saboda mi saboda sun bace tunda sun bace yanzu wato batattu suka fita, muna ganin wato ko ga hukunci na shari'a ga abin da wato ya shahi abin nan abin da ya shahi wato haddi duk wanda aka wa wato bulala an kama shi da laihin shan giya ko an kama shi da laihin zina ko wani abu da ya kama da wannan in an kai mai buloli to in an ka ce gawa ne shi ma an kama shi to in ya tuho ya ce lalle ina shedu to in an ka zo in alkali ya san kai ne ba zai yadda da shedu ne ba saboda tun da shi ya aikata wannan laihin abin da yaka karkari ya samu wato sun yi yawa wane yayi wane yayi damuwar da gare sai ya zama wato ta halakau to shi shedan tunda ya halaka kullum abin da ya kafata ya samu wayanda za su halaka tare da shi Allah madaukakin sarki yace kurke shi maki ba yadda za a yi su Allah ya kare mu daga sheri ne na'am ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض allah عبادي madaukakin sarki yace wala qad katabna fi zaburi wato hakika mun rubuta a cikin zabura wasu malaman tafsiri sun ce ita dai wannan zaburar ta annabi dauda alaihi salatu wassalam bi ma'ana wato a nan wasu kuma suna cewa azzaburi zaburi din nan ana nufin wato alkitab sai zan shi kuma alkitabu din nan jinsi ne ma'anar shi wato alkutub haka wasu ke fassarawa kamar yadda malam ya fassara a nan wato mun rubuta wato cikin abin nan ai kutubul munazzala kutubullahil munazzala wato su ne littattafan Allah maɗaukakin sarki da aka saukar min ba'adin zikiri wato bayan attaura wasu kuma suna fassara shi ai atta zikiri wato bayan tunatarwa wal irshadil makatubu fihi da shiryarsuwa wadda wato aka rubuta a ciki annal arzal duniya cewa wannan ƙasa ta duniya au ardal janna ko kuma wato abin nan ƙasa aljanna yarithuha ibadiyas salihun Allah madaukakin sarki yace wato bayina wayanda suke na kirki su za su suka abin nan su za su gade ta saboda haka wato ita wannan abin nan shi musulmi ko kuma mu ce musulmai duk lokacin wato da suka rike Allah suka tsaya akan addininsu to duk wata ƙasa da sun ka samu kansu wato za ga su za su rike ta za ta zama ƙarƙashinsu su suke shugabancinta amma duk lokacin da wato suka gulbata addininsu da wani abu na daban zaka ga wato sun koma baya ana walakantar da su a nemi su yadda aka ga dama ai ko wasu wato walakanci da muka ganin wato wasu ƙasashe suna fama da su da ma ƙasanmu ga wasu abubuwa wato barin Allah subhanahu wa ta'ala da muka yi shi ya jawo muna irin wayannan abubuwa zaka ga wasu abubuwa da musulmai ka aikatawa ko su wayanda ba su san Allah ba wato bakinsu annabi saboda haka duk lokacin da musulmai suka bi Allah suka tsaya ma Allah madaukakin sarki to shugabanci na komi da komi wato zai kasance gare su amma idan suka ba Allah madaukakin sarki to sai Allah ya turo wato waɗanda ba ruwansu da musulunci ba su ma kiyayya ma suka yi da su wato ya sallata waɗannan akan su su yi ta ba su wahala to Allah madaukakin sarki yace mun tabbatar da haka na cewa wato ƙasa ta duniya ga fassarar wasu malamai ko kuma ta aljanna Allah madaukakin sarki yake cewa yarithuha ibadiyas salihun wato bayina na kirki su suke gane ta almu'minun wayanda suke mummunai al-amiluna na ta'a wayanda kawa Allah madaukakin sarki ta'a fayamlikuna dunya wal akhirah sai ya zama sun mallake duniya sun mallake lahira ko yanzu wato zaka ga in ka diba wani irin yadda Allah ya suturta shi ya bashi kuɗi kaga kuma ayyukan ga ibada ya ma hika su to tun nan zaka iya gano wato akwai bambanci kuma mu kuma karanto tarihin sahabbai saboda zaka ga so da yawa kan ganin talakawa idan suka ga masu hali sun wuce sai ka ji sun ce wato ku cinan mu kuma mu cican to in ka yi wasa wato za su cinan kuma su riga ka cincan in muka karanta tarihin sahabbai za mu ga mafi yawansu manya-manyan masu kuɗi na duk wani abu da ya tashi na addini in jihadi na za ana za ka ga su gaba in wajen ba da kuɗi su aka zo ga taimakon addini za ka ga wato kuma su a gaba to ashe in kai sakaci wato ga wanda Allah maɗaukakin sarki yabba dukiya kai Allah ya aje ka talaka kakki bautar Allah saboda kana ganin tunda Allah ya yi ka talaka ai shi kenan kai baka da wata matsala to sai ya ci nan ya ci can saboda haka sun sahabbai da suke kullun aljanna ita a gaba gare su wata rana wayanda suke talakawa hadisin da muka sani suka kai karan masu kuɗi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ma annabi masu dukiyar ga sun kwashe lada gaba ɗaya mu sun ban mu haka nan kaga in kai wato sakaci ka kai baka da kuɗi kuma ka ki tsayawa wa Allah bauta yadda ya kamata to ka dinga karanta tarihi saboda haka wato karanta rayuwar sahabbai tarihin rayuwar sahabbai yake da cikakken muhimmanci ga rayuwar kowane musulmi saboda kakan abin nan mayar da hankali ga wasu abubuwa da kaka saka ci gare su ka gano hakikanin wato ba haka nan suke ba suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama masu dukiyar ga sun kwashe lada gaba ɗaya sun rike wato hannunsu ga su yadda duk muka salla haka suka salla yadda muka azumin ga haka suka yi in hajji na haka suka yi in umrata haka suka yi in wani aiki na suna gaba gaba sun ma wuce mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwada musu wasu abubuwa yace ku je ku yi in kun ka aikata wayannan za ku cin musu suka je su kuma wayancan masu halin sai suka samu labari su ma suka ci gaba da aikatawa suka sake kawo ƙararsu wajen annabi sallallahu sallama suka ce wa wannan abin da ka ba mu wa wa'annan wadda da mun ka kawo ƙararsu akan wannan matsalar suna nan suna aikata wa'yannan ayyuka Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi ya yace ku yi hakuri wato wannan falala ce da Allah yake basuwa ga wanda yake so duk irin yanayin da kaga ka samu kanka ka yi hankuri da yadda Allah maɗaukakin sarki ya aje ka bai mance da kai ba ya san da kai duk lokacin da ya so yalwata maka in ciwo na gare ka in wani abu in mine ne duk lokacin da ya so waiwayo ka wato zai waiwayo ka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa Jiya wanda Allah madaukakin sarki yayi annal arda yarithuha ibadiyas salihun yace wato arada ardal kuffar abinda Allah madaukakin sarki yake nuhi anan wato ita ce kasar kafirai yabtahu hal muslimun wato musulmai za su bude ta Wahaza hadha hukmun min yake cewa wannan hukunci na daga Allah madaukakin sarki bi izharid din wato ta hanyar bayyanar da addini ne wa izadil muslimina da kuma daukakar da musulmai saboda haka Allah madaukakin sarki a wani waje yake cewa inna hadhal qur'ani yahdi lil lati hiya aqwam القرآن يهدي ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا Allah madaukakin sarki yace inna hazal qur'an hakika wanga alqur'ani da aka baku yake ga hannunku ya hadi lillati hiya aqwam wato yana shiryarsuwa ga hanya wadda take tsayayya madaidaiciya wa yubashshirul mu'minin yana wa kuma musabin nan mummunai bishara allazina ya'maluna as-salihat wato wayanda suke aikata ayyuka masu kyau anna lahum ajran kabira cewa lalle suna da lada wadda take wato babun nan mai gwaji wadda bai kamata mu yi sakaci da karantarwa alqur'ani ba na'am Allah madaukakin sarki yace inna fi hadzal qur'an hakika wato a cikin wannan alqur'ani mai girma labalawan wato akwai abun nan iyasuwa ga abun da ya gabata ai iblagu zalikal wa'd isar da wannan alkawali da Allah ya yi na gadar da ƙasa ga bayan Allah wato na kirki wa hukumun min Allah kuma da hukunci daga Allah madaukakin sarki li busharatin don gabatar da bushara liƙaumin qaumin abidin ga mutane wayanda suke wato masu bautar Allah wa da yadda ci amilina masu aiki bima zala alaihim rabbuhum wato da abinda ubangijin su Allah madaukakin sarki ya sauke fi kulle wakatin wahidin a cikin kowane lokaci malai ce fal wa'du thabitun tabbatacce na wal hukmu munaffizun hukunci kuma abin zartarsuwa ne bi shartil amali minhum da sharadin idan sun yi aiki na'am arsalnaka Allah ce kuma ba mu aiko ka ba ya Muhammad illa rahmatan lil alamin wato sai don cin kai ga halittun duniya ga baki daya mutane da aljannu da mala'iku da wanda ba na kwarai ba da mumini duk annabi sallallahu alaihi wasallama wato rahama ne gare su ya zama rahama wato ga abun nan wasu matsaloli da suka faru na girgizar ƙasa da kuma wato shahi kahirrai da jinkirta abun nan azaba gare su da jinkirta tumbuke su duk wannan Allah madaukakin sarki bai aukar da wannan ba saboda abun nan wato albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bala yake cewa ah, ka'a au annahu sallallahu alaihi wa sallama ko annabi sallallahu alaihi wa sallama kana rahmatan amma wato ya kasance rahama gamammiya min haizu innahu ja'a li yus'idahum ya zo don ya taimake su in inittaba'uhu wato idan suka bi shi wanda duk bai bi annabi sallallahu alaihi sallama ba duk wani abu da ya gani wato shi ya ja makai ne na'am Allah madaukakin sarki yace kulka ce ya Muhammad inna ma yuha ilayya kawai ana yi wa sako zuwa garan annama ilahukum ilahun wahidun cewa lalle abin bautanku abin bauta ne guda fa hal antum muslimun ko za ku miƙa wuya ga wannan abin bautan abin nan naku wato malamai suka ce nan fa hal antum muslimun tambaya ce amma tana da ma'anar umurni ma'ana abin da aka nuhi aslimu ku bi kauya ga Allah madaukakin sarki na'am فإن تعلوا فقل آمنتكم على سواء وإن Allah madaukakin sarki yace ba in tawallau an zalika idan suka juya suka bada baya akan wannan fa qul Allah madaukakin sarki yace kace azantukum wato ine muku sanarwa ma'ana alamtukum bil harbi ine muku sanarwa da cewa wato akwai yaki ala tawa'in akan wato daidai da daidai ko kuma suna cewa wato a alamtukum ina sanar da ku ina sanar da ku anni ala sawa'in ni ina akan daidai wa in adari wato sannan yake cewa ni ban sani ba in din nan wato na biya ce aqribun am ba'idun ma tu'alun abinda aka yi muku alƙawali kusa yake ko nesa yake wato ni ban sani ba min al'azabi wato na azaba awul qiyamatil mustamilati alayhi ko kuma alkiyama wadda ta kunshe wannan gaba ɗaya wa inna ma ya'lamu Allah kawai Allah madaukakin sarki yake da sanin wannan na'am innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma innahu ta'ala ya'lamu al-jahra min al-qawli hakika Allah madaukakin sarki wato ya'lamul jahara shi yake sane da abin da yake bayyane min alqawli na magana wal fi'li innahu ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya'lamul jahara yana sane da duk wani abun da yake bayyane min alƙauli na magana wal fi'li da aiki Min kum gare ku wa min kum da kuma wasunku wa alamu ma taktumun kuma Allah madaukakin sarki yana sane da duk wani abu da kun ka koyi tun ku kanku wa gairu kum da wasun ku, min sirri wato na abin da yake koyi na'am wa in alimi la'allahu fitnatan lakum wa mata'un ila وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين Wa’in adari yace kuma ni ban sani ba, la’allahu ta yoyo, ai ma a alamtukun bihi, Abin da na sanar da kushi min ta'khiril azabi wato na abun nan jinkirin azaba walam yu'lam waqatu wanda ba a san lokaci ne ba fitnatul lakum wato jarrabawa ce gare ku don Allah madaukakin sarki ya ga yadda za ku aikata wa mata'un ilahin ko wani ɗan jin daɗi na na wani lokaci wanda wato yake kayyadadde na'am قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال يكي سوى واتو آه، بالالف بين القاد واللام صيغه الماضي قال واتو ياتي والفاعل سيزن النبي صلى الله عليه وسلم wa fi qira'atin ga wata qira'a kuma qul bi sigatil amri wato da sigar fi'ili amri ai ya muhammad wato in aka karanta qala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in aka karanta kuma qul wato kace sai zan umurni na Allah ya bashi ya muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam rabbi hukum ya Allah ka yi hukunci baini wa baina mukazzibiyya tsakanina da waɗanda suke ƙaryata ni bil haqqi da gaskiya wa rabbuna rahman ubangijin mu wato shine Allah wanda yake mai rahama almusta'an wanda aka bi taimako garai alama ta sifuna ga abinda kuke siffantawa min kazibikum na ƙaryar da kuka yi alallahi ga Allah fi qaulukum kamar ga cewar ku Allah madaukakin sarki ya rikida ko kuma ku ce wato ga ni annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahir kamar suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana sihiri ko kuma su ce alqur'ani waka ne ko wani abu da yake kama da wannan to duk Allah ya karba wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa'anda ka wannan an hallakar da su a badar da irin yakin khandaq da hunain da sauran wato wurare wannan shine karshen wannan sura muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda aka karanto daga farkon ta zuwa nan inda aka yi daidai gaba ɗaya Allah ya ba mu lada malam da ke yi da mu daga saurare wuraren da kuma aka yi kurakurai Allah ya yi muna gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya wa rayuwar mu albarka ya shiryar da mu ya shirya muna iyalin mu ya ƙara mu rayuwar malam albarka ya saka mai da alkhairi ya ƙara mishi ikhlasi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kamar yadda muka wani insha Allah gobe malam yana tare da mu alhamdulillah Allah ya saka malam Usman Shehu ba muku da alheri um, mai tambaya ta farko yana tambaya wannan ta cikin komai tambayar da ke yawan yin ciyar Ramadan. mutum ne wanda yana azumin Ramadan ya kwanta ya yi mafarki har yayi janaba Muhammad ya fito masa ne da hukuncin azumin an sha gaya mutane cewa mani cikin mafarki baya kar azumi idan mutum ya yi mafarki yana saruwa mafarki ba gaskiya ba ne don haka tsarin da kai mafarki kana yi a cikin mafarki ba a yi ma hukunci a kan saka tiri za ka wanda ya mafarki cewa ya yi saruwa hamman ya fito masa azumi azumi sai yana nan lafiya lau kawai sai wankan jaraba ya ci gaba da ibadarsa mai tambaya na gaba ke cewa ko ya halatta mutum ya ba wani kuɗi ya juya su yi kasuwanci su rinka rinka raba riba daidai wannan shi ake ce man mudaraba ka'idar kasuwanci akwai abin da mudaraba ko musharaka kana da dama in ba da naira dubu malam sai ba da naira dubu mu haɗa mai kasuwanci sai mu rawani ba ko kuma a'a malam sai shi da experience da kasuwanci sai ni har kuɗi sai ni in ba da kuɗi shi kuma sai ya kumani da experience ne sai kasuwanci sai mu raba shi an mu sai zama ni na ba da kuɗi shi kuma ya ba da abin da ya na zuwa kasuwanci za a raba riba ko daidai ko kuma tsaron aka tsara dole daidai ba ina yi cewa to inda ta kuɗi zan doki kashi biyu kai ka doki kashi guda za a raba ku ni daya kai daya dukiya a mai zama ta kashi daya wannan yana cikin littafin musulunci da yawa mai son ƙarin bayar da karanci littafin halwaje sai ki suna kitabin lafi tambaya ta karshe wanda ya yi zina ranar sallah ya matsayin azuminsa na ramadana kaga wannan kan sai dai mu ci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ka ƙara ramadana ranar da ake son ka cika da ambaton Allah dukkaninmu babu abin da Allah ke so a wannan rana kan mutu ambaton Allah amma wannan rana da zagayen mutane na ta lalace kwanakin su suka yi wata daya suna rike da azumi za ga an bakin mata suna ta yawo a wannan yini za a lalace wata yara ba ta lalace wasu wannan yini yi. wannan ba karamin ƙalubale ba ba mu sha babu azumin kanar ramadana amma dai ka banka babban lehin da tsakaninka da Allah yana da girma kwarai da gaske don zina tana da zunubi amma ba ta kai ranar Allah mun san cewa akwai ranar kunda suna da girma a wurin Allah akwai wurare da suna da girma a wurin Allah mutum ya saba ma Allah a gida ne ya ci sauki bisa ga saba ma Allah a cikin masallaci gara ka je gidan ka kai sa takalmi da a ce ka to masallaci da ke Allah kai sa takalmi barawan takalmi masallaci da ne barawan takalmi a gida ya ilala cewa da a cewa dakin Allah da kawo takalmi to haka wanda ya yi sako a sokoto yana da zuri amma bai kai wanda ce gari maka ya ba. haka wanda ya sako a wata rana bai kai daidai da a yi sako a ranar sallah ba ranar sallah rana ce mai girma ranar idi rana ce mai girma da ya kamata a girmama Allah hana wa ta'ala a cikin da Allah su wa ta'ala ya mana maganar watan Ramadana da ya kare da ya ce in mu a kai karshe mu ambaci Allah a wannan yi. haka da ya muna magana akan ranar layya kwanakin mu layya tana ji faɗi za ka daitun manazikakum ta ce fasku Allah ka zikir kuma ba duk wannan lokaci lokaci ne na ambaton Allah za ka mu kokari mu nisanci saba ma Allah rama shi na ga taure shi to shi kuma da an bayyana shi ya ji take cikin da za muka samu kokarin zai iya linka mu da zurfai da zamai domin ya goge wacce lalata muka samu cikin Ramadana domin mu yi hasara rawa mu yi kokari mu nisanci shi dan kan mu ce sa'a Allah a cikin watanni kan ku zamo kana bauta Allah ne cikin Ramadan kadai muna fata Allah ubangiji ya ba mu ruwa masu albarka Allah ubangiji ya saukan mana da alheri Allah ya nisantar da dukkanin bala'i da musibobi a kasan mu da jihohin Allah malam da ya tsaye Allah kamar da shi lafiya Allah ubangiji ka tsara mana rayuwar malaman mu na sunna albarka Allah ubangiji ka zaunar da kasan mu lafiya shugabannin mu Allah ka ba su ikon wa talakawa adalci masu kuɗi mu Allah ka ba su ikon taimakawa yan kasuwa mu Allah ka ba su ikon matasan mu Allah ka shirya mana da su Allah ubangi dukkanin ne ya san matsala ko Allah ka magance masa Allah ya san damuwa ko Allah ka yaye masa Allah masu yaya daga cikin mu Allah ka ji su tarbiyya wa'anda ba su yaya Allah ka ba su yaya na gari masu rufata daga cikin mu Allah ubangiji ka ba su hali abin halal da ciyar da su wa'anda ba su da mata nan daga cikin mu Allah ubangiji ka ware musu abin ya aure ya Allah dukkanin mata da ke gida suna naƙuda ko suna rashin lafiya ta ciki Allah ka saukar da su lafiya Allah ƴan matan mu da ba su da mazaje Allah ka ba su mazaje na gari ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا